to azaba tana rihe su yau mai gasha hun azabu lokacin da azabar ke ruhe su min fokin daga sama gare su gomin ta ta arjilin kuma daga ƙasa ga kawakun su sama da ƙasa waya kulu bayan haka nan mu ce wani kulu mu ce koko wanda mai umarni ya ce wato kenan mala'iki ko kuma abin ubangiji zo kuma kun san ta'amalin ku dan dani abin da kun kasan kuna aikata ku dan dani sakamakonsa wala futuna na ba za ku yi kubce muna ba يا عبادي الذين آمنوا يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي To kuma ya ci gaba dai kun san wato addini abinda wannan sura ke karantarwa ba ka yi imani ɗaya ba kuma sai da aiki. Ya ibadiyar ladina amanu ya ku bayina waɗanda sun kai imani inna ardi wasi'a ƙasa mai faɗi ce fa iya ya fa duni saboda haka ku bauta min ni dai ce kenan idan kana zaune wani wuri inda yake ba shi yiwa kai addinin ka da kyau to wajibi ne ka tashi daga nan zuwa ga inda yake yiwa kai addini wannan farko farkon abin da mutanen makka waɗanda sun kai ba a karɓar addinin mutum sai ya hijira amma bayan haka nan wato hijira bayan cin makka hijira ta yanke sai dai ta yanke irin waccan ta sada wadda yake ba a karba addinin mutum sai da ita sai dai hukuncin tana nan duk inda ka zauna inda ba ka yin addini wajibi ne ka tsaga nan ka koma wani wuri matukar dai tashin nan bai zan da dura gare ka ai fi ayi allin eh, tayassara fi har ibada ku koma ga kowace kasa wadda yake yana so ka ai ibada bi an tuhajiru la ku hijira zuwa gare ta min arlin lam tatayassar fiha ku tashi daga ƙasa wadda yake yin ibada bai da sauki nan kana almuslimuna fi makkah du'afa wato musulmi sun zan cikin makka masu rauni wa kanu fi dikin sun zan cikin kunci min izharil islam bi ga bayyana wa musulunci cikin cikin gari wa umiru bil hijrati an ka umarce su da hijira fa hajaru al hijrata al ula sun kai hijira wato ta farko zuwa habasha wato ila yaman zuwa ga yaman wa ila al habasha ko zuwa ga habasha wal hijratu ila mahalli ridallahi ita yin hijira zuwa ga wurin yarda Allah min takalifi yana daga cikin takalifi wanda an ka ce kalma ɗaya a faɗi imani ɗaya bai isa sai an gama da aiki kun gane ko wanda lura wanda eh akwai lalura kamar yanzu abin nan kana cikin unguwa wanda yake abin nan ba masallaci can ko babu addini can gidanka na can ya za ka kai ka taso da iyalinka akwai shi yana yiwa ko bai yiwa to ko ko yanzu kace ka tashi ka koma makka inda ake shari'a da musulunci akwai wahala Allah ya ne kullu nafsin To shi na yiwa wato kace in mun tashi zuwa hijira za mu mutu a kullu nafsin za ka fil mutu ko wace rai mai dandanan mutuwa ce ko wace rai za ta dandana mutuwa kuma ilaina turja'un sannan zuwa gare mu ake mayar da ku ai la kafin maut bil hijira. da kada ku ji tsoron mutuwa wajen hijira al matlubati min ku hijira wanda an ka nema ku yi fi daril gurbati wa ku ce za mu mutu can muna baki fa inna kullu nafsin za'iqatul maut ko wace rai za ta dandani mutuwa haisu ma kana duk inda take ko gida kake zaune fal'aula uh, an ya kuna zalika fi sabila saboda haka mutuwa inda ya kamata ta iske wajen da yake akwai ɗaukawa kalmar ubangiji ko yujazikum alayhi Allah ya saka muku ga wannan aiki fala kafu min budil kada ku ji tsoro wai don kayan nisa daga garin ku wanda yake babu addini nan zuwa ga wurin da akwai addini ta ala ثم ذكر تعالى ثواب الهجرة بان hijira ga wanda ya yi fa دي فقال wallazi na آمنوا لنبوئنهم من الجنة غربا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين to wallazina amanu wadan sun kai imani wa amilu salihat aikata ayyuka na kwarai domin yin hijira tana cikin ayyuka na kwarai annahum Allah ya ce lalle muna zaunar da su gurafan ko wasu abin nan gidaje cikin ɗakuna na sama min aljannati gurafan muna saukar da su wasu abin nan benaye min aljannati daga gidajen aljanna min tatal anharu ruwa na gudana daga ƙarshi da karkashi zuwa sama ba sai sun sauko su je ruwa ba famfo har sama khalidina fiya suna waɗanda aka kaddara mu dawoma kuma cikin gidajen nan ba su ita har abada Ni ma ajrul amili ma dallada da abin nan ladan masu aiki ai hadal ajr wannan lada ma dallada ita ga wanda ya samu Allah ya samu ciki ci gaba kuma ala rabbihim su masu samu wannan lada humul ladina sabaru su ne waɗanda sun kai eh, sun kai hakuri ala azal mushrikin sun ka dauki wahalar da kafirai ke yi musu zagi da cutarwar da suke yi musu wal hijrati li izhari din sannan sun kai hijira don bayyana da addini wa la rabbin yatawakkalun sannan kuma suna dogara ga ubangijin su fa yarzuqum min haythu la yahtasibun ya azza su inda ba su tsammani kun fahimta ko wa ka'ayyin min da'wa الله <laughs> to yana yiwa ka ce a'a ba zan hijira zuwa wani wuri ba da gona can ko ko ban da aiki wa min min dabbatin sai Allah ya ce a'a kadiba da yawa dabba jaki ne ko menene ko wace dabba ko da wanda yake ba mai ita ta ita ta kasa da yawa dabba la ta min rizqa ba ta dauka ta lidushiya don ta Allahu yarzuqa wa iyyakum Allah ke ba ta abinci har wajen ba ta abinci ku samu ayyuhal muslimuna kun fahimta ko da eh yin shine ya binna. ai la takhawu fil hijrati kada ku ji tsoro ga hijira adamu da rashin samun abinci wa huwa amrun fi yadillahi samun abinci al'amari ne ga hannun Allah kawai rabbikum wanda ku allazi amarakum bil hijra wanda yake shine ya umarce ku da yin hijira wa yalmanu rizqa lakum kuma ya lamunce shine zai bada abinci gare ku kama yalmanuhu li dawabi da'ifa kamar yadda yake lamunta ba da abinci ga dabbobi waɗanda yake masu rauni wa hiya la ta'miluhu ma alhali dabba ba ta dauka abinci tana yawo tare da shi kun fahimta ko wa ma zalika tajiduhu minhu ta'ala duk da haka tana yawo ita dai amma kuma sai ta samu abinci daga Allah madaukaki wata ishi ta rayu fa antum min babi aula ku da kun kai hijira don ku bauta mu Allah min babi aula na samun abinci wa huwa sami'u li aqwalikum Allah shine mai ji ga maganganun ku kuma masani bi da ma'irkum ga abin da cikin zukatan ku abinda dai ake so ka yarda da Allah sai ka samu komai mai sauki to ci gaba wala in sa'altahum man as-samawati wa sakhara al-jam'a wal qamara in sa alkalmi wallahi in ka tambaye su ya muhammadu li tarikil hijra wa in ka tambaye mai wanda ya bar hijra kace masa ma khalaqa samawati wal ardi wane ne ya halitta samai ya halitta kasa wasa kare shamsa ya kore rana wal kamar ya kore wata mai kulun na larabci ai Allah ne fa anna yufakun to in ya zan Allah ya kore su ya halitta su ya kore muku su duk inda kuke to yaya ake karkatar da su ayin na yi su da guna yaya ake uh, karkatar da su an amrihi bil hijrati ashe duk inda ka tafi ka iske ranar duk inda ka tafi ka iske wata duk inda ka tafi ka iske abincin can ya hore ma shi wa qad arahu man yazkaru lahu sun san wanda ya hore su gare abin nan ma la yamlikuna ya hore musu abin da ba su mallaki ba su mallaka wala yaqdiruna an yaslu ilayhi bi aidin ko ba su iya kai ga hannunsu za su iya ganewar cewa ko ina sun ka tafi hijira abin nan ga hijira zai mallaka mu kun gane ko to ci gaba الله kuma inda duk mutum yake Allahu ya fitu da rizka Allah ne yake shin da arziki ga wanda yake so liman sha ga wanda yake so min ibadi daga bayansa yana yiwa bako ne ta yi kowa arziki ko ba haka ba imtihana dan jarrabawa sawa'un hajar aw lam yuhajir ya hijira ko bai hijira ba kun fahimta ko musliman kana au kafira musulmi ne ko kafiri Ki da arziki ga wanda yake so Waya kadir kuma shi ke kuntatawa lahu ga wanda ya so ba da albas bayan shin hidawa liman ya sha'u ga wanda ya so ibtila'an don jarrabawa kadalika shi ma haka domin wanda an ba an jarrabe shi an ce ga yadda zai yi domin Allah ya baka arziki ta ka ga yadda za ka yi da shi in ya kokonta ma sai ya ce ga yadda za ka yi hankuri ko wani kai daidai kuke inna Allah bi kulli shay'in alim lalle Allah masani ne ga dukan komi wa minhu mahallul basti wato cikin abubuwan da Allah ya sani ya san inda ya kamata ya shi da arziki wata diki kuma ya san inda ya kamata ya kuntata wa zalika la yataqallaqu bil ta wa adamiha wannan bai hadu da hijira ba ko ko rashin hijira saboda haka kada ne cewa zan yi talauci ya hana ma hijira ci gaba lokacin eh. inda za a yi kudu addini to wala yansa altahum kuma in ka tambaye su man nazala min as-sama'i ma wane ne ya sassaukar da ruwa daga sama fa ahya bil ardi rayar da kasa da shi min ba'di mauti a bayan mutuwar kasar da abin nan fako wata biyu nan baya fako to wane ne ya sassaukar da ruwa ba lokaci guda ba har ya rayar da ƙasa ba da mota bayan mutuwarta in ka tambaye su wannan la yaquluna za su ce Allah ne don kowa ya yarda da rububiyya ai nazalahu shi ya saukar da shi wa ya shi ya rayar da wurin fa kayfa yataraddaduna fi ittiba'i amri to bil hijra to in ya zan sun yarda da wannan dan ne wanda yake ku yi hijira za ku taraddadi ku ce to wa zai ba mu abinci can ne khafi rizqi na tsoron arziki kullahum ka ce musu alhamdulillah ala subutul hujjati alaykum al godiya ta tabbata hujja ta tabbata tunda duk tambayar da an kai muku za ku bada ansa ashe kenan ba wata hujja gare ku na rashin hijira bal aktharu la yaqilu amma mahi yawan su ba su hankali ba su tunani wannan tanaqulun ba su san abin nan walwal yau magana su ba wannan haka yake ga kowane abu ko wani abu kace a ba zan yi ba don ka ayi hushi ko ka abin nan wato kenan baka yi tunani Allah adalike da komai ba Allah sauƙaƙe ci gaba a'a bai shigo nan ba ya hana masa ya nemi ilimi ya hita zuwa neman ilimi ba ya da littafan karatu ko ko bai iya biyan malami kaga yana yi wa abin nan ya ce ni talauci ya hana ni in shiga makaranta kaga shi yana so amma irin wannan makaranta da yake kowa zai zo wannan talauci na hana mutum talauci bai hana mutum ya tawaye saurara amma talauci na hana mutum ya sai littafi kun fahimta ko eh, in mutum ya saurara daidai yake da wanda ya karanta matuƙar ya rike hmm, wa mal hayatun duniya wa ma وما هذه الحياة الدنيا وأن رايوة الدنيا بتزمو با رايوة كسا إلا لهون نفاتي كمر واساتي وديك yake mutum zai shagala kamar mutum ya kama abin nan ni sunanta dara ko abin nan karta don wato wanda yake abin nan abin da ake ce mala'ibu ka dore ya au baka san me kake nuhi da shi ba kamar yadda yara ke wasa ka ba an ce don me kuke yi ba su ci don kaza muke yi haka nan ba su da manufa wa mal qurbu ko wa min hal hijra amma kusanta ga Allah daga ciki akwai hijira ba min umuri al-akhirati al-amr lahira ne duk abin da kake yi ka san abin da kake ka san manufa don Allah ne to wannan ibada ne li zuhuri samaratiha fiya domin amfani zai bayyana wato ga ibada wa inna daral akhirati lalle gidan lahira lahiya al hayawan ita ce rayuwa gidan lahira shine rayuwa ga wanda ya raya ta tun yanzu law kanu ya'lamuna zalika da sun zan sun san wannan ma atar dunya alaiha da su zabi duniya akan ta ba bi tarkil hijrati ga bari hijira kun gane kun to ci gaba hmm ban ji ba lahau duk abin da zai shagaltar da kai don ka bata lokaci Eh, wani bacci yake yi wani karta yake yi eh? in ka yi don ka ji daɗin tashi bai zan lahau ba amma in ka yi don ka ji daɗin ibada da dare ko ka ji daɗin fahimtar karatu wannan ya zan ibada don ka san manufa duk da haka in ka kwanta ka huta don ka ji daɗin tashi ka eh, ko baka saba in dai ka je ai wanda baccin da ke isa ka kasan shi amma akwai baccin ragwanci ya halka bai san abin da zai yi ba zai ya ƙara birkitawa wato mutum ya farka sai tashi shi kenan ya ishe ka eh. Eh. A'a, wato yaro shi bai san niyya ba. Eh, amma abin da malaman su ai sun san abin da suke yi eh, domin wato bai wa yaro ya zauna bai wasa eh, ko da yan makaranta masu karatun qur'ani an ce a ba su lokaci na wasa wato abin nan karanta abin nan fara'idul jalila na na malam abdullahi amma kamar shi kwallo dai hmm. ko in hmm. yana yi wa ya zan da'if abin nan in ya zan soja ne to ba la'ib ba ne domin suna motsa jiki don aikin su kenan amma wanda ba eh? ko so jama'i kowa da sai mara eh amma abin nan dan ne zaka tashi zuwa wani wuri bai hana ka sallah ba eh hana ka sallah eh amma akwai akwai dauke hankali ciki da ka tsaya ka yi karatu bai hizu ka tashi zuwa abin nan zuwa abin nan zuwa gane wata ba eh, <laughs> don dokin zuwa yaki ne ba ku dukan su in kuna so akwai akwai babi guda cikin risala wanda zai bayyana musabaka wanda halaka sai ku karanta wanda yin shi zama halaka eh. ah, <laughs> <laughs> to ci gaba to wai da rake wufin fulki ga al'adar mutane in sun ka hau cikin jirgi wato sun ka shiga cikin musiba sai su tuna Allah idza rakibun idza rakiba dan idza in mutane sun ka shiga cikin jirgi min ta jirgin ruwa ko na sama min tabi'ati idza dakalu mahatira wa makhawif daga cikin tabi'an mutane in sun ka shiga cikin wuraren hadari da wuraren tsoro da'awu Allah sai su roki Allah ai isanu bi da'awati Allah sai su nemi taimako da roƙon Allah wa da shi kada nan ba su roƙon kowa ba su roƙon shaidi mukhlisina lahu din suna tsarkake addini gare shi ba fadawa da kowa ai addu'a shi dai suke kira li anna du'a al istighafati ibadatun domin addu'a ta neman agaji a ibada ce ai la yad'una ma'ahu ghayrahu ba su kiran kowa tare da shi li'annahum fi shidan domin suna cikin tsanani la yakashifuha illa huwa ba ila bane la yakashifuha illa huwa ba mai kuranyi wannan musiba sai Allah kawai falan ma na jahum ila bari lokacin da Allah ya kyar da su zuwa ga fili kasa idza hum yushrikun sai ga suna shirki biki da shi istiqlal wato kun gani kafiran da sun fi wasu musulmin yanzu domin kafiran da in sun fada cikin musiba Allah suke kira ba su kiran gumaka yanzu abin nan wasu musulmi yanzu in sun fada cikin musiba mota na ta yi a kwaram kwaram shehu shehu ha kwaram Ni ko sun gani shaidan ne ke bayyana Ina don shehu da su. Allah ya gata mana. Eh. Akwai waɗanda ba ruwansu da kiran shi amma in sun ga masifa sukan ɗauki jama'a sun yi. to sau nawa za su karanta abin da za su ji wannan mai hira da ba a ah, to balan ma najahum lokacin da Allah ya kanta su zuwa ga fili idahum yushrikuna sai ga suna shirki shirkin nan ko dai istiqlalan kada awatul mushrikin da asnamin kamar yadda kafirai ke kiran gumakansu aw bil ilafati ko ko abin nan bauta wanda yake ba ta zan ita dai ba kada a wata juhalil na lissalihi na kamar yadda jahilan musulmi ke kiran salihai kun ga ba su cewa su ke yi mutu amma suna cewa su ke jawo Allah ya yi mutu kun gane ko wa ya saki su biyan su ne su dora neman agaji da su wannan idashiya ce ne ya ma a taina ya to sai su komo suna kiran wani li kafuru dan su kafirta bima asaina ga abinda mun ka ba su minan ni'imati domin abin nan kufuru ma'ana shi ruhe wan ni'ima da Allah ya ba ya musu ni'ima ta tsarsuwa sai su rihe su komo suna kiran wani wal yatamatta'u su ji dadi wato bi ilmi ko bi amali da aikin su haza wannan domin rai shi kan shedan ke kawata amarai shi haka nan abinda abinda ajin dadi kai abinda ranka kake so fa sawfa ya'lamu nan gaba wato za su san akibata dalik karshen wannan al'amari kun gane to ci gaba eh, eh but ai shine butulci boyewa alkhairi ci gaba awalan yarau to awalam ya ah, awalam ya shin ba su sani ba annal ladin sanaqu min al hijra wato waɗanda sun ka yin hijira ba su sani ba anna ja'alna ah, mun sanya baladan garin su makka haraman aminan hurumi amintacce wa yuta khadafa nasu na hawlin ana hige mutane gefen su ko ina wato gehen makka mutane na ta fada ana kakkashewa ana kashe kashe amma su suna zaune lafiya wato ana hige mutane katalan ga kashi wa sabiyan da kamu duna ahli banda mutanen makka banda mutanen hurumi wallazi ja'alahu harama wannan da ya mai da makka hurumi ya sa garin su hurumi ya ja'aluhum haraman zai sanya su hurumi fi amni cikin kuma aminci har su ma zabu duk inda sun kada wanda ya tsare ka cikin makka ko ina ka tsare zai tsare ka bi amri bi amrihi bil hijra domin ya umarni da hijra ila muhallir dawo kai dai in Allah ya ce yi to kai ta yi kada kai tsoron cewa za a kashe ni koko ina zan samu abinci afa bil yu'minun shin mutane da ƙarya suke imani ai tafakkurun fi ma yusibun tunanin su ga abin da zai same su in hajaru in sun kai hijira min khawfil mauti wa qan ko wa faqad rizqi wa tunanin su na abin nan na cewa in mun hijira ina za mu samu abinci ko ko wane ne zai zai tsare mu to wannan kun ga shi a ƙarya da shi suke imani am ko Ah, wa bi ni'matillahi yakfurun kuma da ni'ima Allah da shi yadda yake yayi musu yakfurun suke kafirta bi bai hawan shine su bi son zuciyarsu fi tarki ma amarahum bi gabanin da umar Allah ya umarce su da shi ai la yanbaghi lahum bai kamanta in gare su zalika yin wannan wala yaliqu bihim bai dace da gare da su gare su su yi ba in Allah ya ce kai abu kada ka ce ina zan samu abinci kada ka ce ina zan samu mafaka kun gane ko

to wannan ayoyi biyu da aka tafe su ne taƙidi ga duka abin da an surar ta kunsa ba kalmar shahada ɗaya ba sai aiki ya haɗu kun gane ko eh, wa wa man azlamu wato ba wanda yake zalunci man tara ala la kadiban ga wanda ya kaka ƙarya jingina ga Allah bi an yasi ba an yatruka an yaqula ama an yutraka yaqulu amantu wala yutan shine wato yace nayi imani yayi zaton wai yace nayi imani ba sai na ba a yi min fitina ya ishe shi kun gane ko wane ne hishi zalunci ba wanda hishi au ka bil haqi ko ko ya karyata gaskiya ya karyata annabi ko ya karyata littafi wala min bi bai imani da shi ba ko wanda hishi zalunci babu lamma ja a lokacin da eh, shi littafin gaskiya ya zo masa alaysa fi jannatin wal kafirin shin babu wurin zama ga kafirai cikin jahannama akwai wal munafiq kafirin to shi munafiki shi ma kafiri ne a ce kenan babu wurin zama gare shi cikin jahannama a fi zalika cikin ta akwai wurin zama wa huwa minhu shi ma yana cikin su to wallazi na jahadu to kun ga an ga zaluncin wanda ya ce wanda ya dora tunanin in ya musulunta ko ko yayi abin da Allah ya ce wato ga wani abu zai same shi to bayan haka nan kuma walladina jahadu fina waɗanda yake sun yi imani sun yi jihadi don mu ai fi haƙƙina ga haƙƙin mu jihadin nafsi ya ya kange ransa daga abin da Allah ba ya so au bi sai ko ya tafi yayi jihadi da takobi au bil lisani ko yayi jihadi da harshe ala hasbi bar gwargwadon ikon mutum wanda zururi kuma da yadda halaye yake yi don wani wuri bai kamata ba wani wuri ya kamata komai ana dibi to duk wanda yayi haka nan la nahdiyan nan su gulana, lalle za mu shiryar da su hanyoyin mu ay turuqa sayr ilaina za mu shiryar da su hanyoyin tafiya zuwa gare mu qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce man amila bima alima wanda yayi aiki da abin da ya sani allamahu Allahu ilmi ma lam ya'lam Allah zai sanar da shi ilmin abin da bai sani ku dai bai dace kokarin hana yan yan izala wa'azi in an tare nan sai wannan hanya ta bude in an tare wannan sai wannan ta bude wa qala umar ibn abdul aziz sanan umar ibn abdul aziz yace innama innama qasura bina an ilmi ko ma jahilna wato ta kasiruna ko eh, abin nan eh, na fil amal wato gajartawan mu ga aiki bima alimna da abin da mun ka sani shine ya takaita da mu an ilmi ma da ilna ga sani abin da mun ka jahilta da abin da mun ka sani mun yi aiki da shi to da ya Allah ya buɗa muna hanyar ilimin abin da bamu sani ba walau amilna bi ba'alima alimna da mun yi aiki da sashen abin da mun ka sani la'aurasna ilma ilman la taqumu bihi abdanna da mun ga da mun ga da da an gadar da mu ilman ilmi wanda yake jikunkunna mu ba su iya daukar shi wannan shi ne magana eh, um, Umar ibn Abdul Aziz qala Allah ta'ala Allah ya ce wattaqullaha wa yu'allimukumullah ku ji tsoron Allah Allah ya karantar da ku yaya ake tsoron Allah ka bi abin da yace ka bar abin da ya hana in ka ya kana sai Allah ya buɗa ma hanyoyin sani wa inna allaha lama al-muslimin kuma wallahi haqiqatan Allah tabbace yana tare da masu kyautatawa ko mi za kai kuma kai don kan don shi ku diba takidin da a ciki wa inna allaha alhali kuma lalle Allah haqiqa yana tare da masu kyautatawa abin da ake kyautatawa ka bauta ma Allah kamar kana ganin sa in ba ka ganin sa shi yana ganin ka ai almu'minina almukhlisin mu'minai waɗanda yake masu tsarkake aiki yana tare da su bin nasari da taimakon su wal auni da agaji fihi iqamatu zahir maqamal munmar bai makon yace wa inna allaha la ma'ahum sai yace la ma'al don ya nuna wani hukunci ai izharan li sharafin ya bayyana darajar su bi wasil ihsan da kyauta da asifanta wa ihsani wa fihi arba'u ta'kidati akwai karfafawa magana hudu anna wallahu la wal izhar sannan tahuwa da ismi um, zahiri matsayin lamiri wa ismiyatul jumla sannan maimakon a ce inna allaha kana allahu ma'al muslimin sai an kace inna allaha lama'a wa man kana fi ma'iyyati allahi duk wanda ya zan yana tare da Allah haka za kamar yadda an kace yana ma innu qalbu zuciyar shi za ta natsu duniyan wa ukhra duniya da lahira sura ta kare Allah ta nake to ci gaba eh wanda ya ce to sun nayi wani abu wanda suratul rum wannan sura ayoyinta wato abin nan sittin ne ko kuma hamsin da tara abinda take karantarwa maudu' har ra'isi huwa al-kashfu adil irtibatatil wasiqa wato bayani ga abubuwan da ke hada juna wato dauri amintacce bayan ahwalin na tsakanin halayen mutane wa ahdathil hayati da abubuwan da ke faruwa cikin rayuwar mutane wato abin nan masu wajen education ko kuma masu ilimin karantarwa suna cewa kanunun rawabit doka wadda yake tana sa abubuwa su tsaru kun fahimta ko ah, komi da danginsa komi kowane abu da danginsa kamar yanzu in ba ya taho ah, in liman ne sai ce ina gidan liman ah, in dan kasuwa ne sai ce ina gidan eh, ina gidan alhaji ne in malami ne ina gidan malam ne kun ga wato kowane abu yana da dan uwa wato a'a ba mu karana bane nan wannan abin nan kanunin rawabi da abubuwan da ya hada abubuwa muqarana kadiba wane ne yafi ka daidaita tsakanin su amma nan ba shine ba wato sa abubuwa cikin dangin sa to bismillahir rahmanir rahim alifun lamun mim Allah ya san abin da yake nufi da waɗannan gulibatir rum wato an rinjaye rumu wahum ahlul wahum ahlul kitabin su mutanen littafi ne ashabul injil suna da linjili wato kenan rumawa wato suna yaki da abin da suna yaki da farisawa farisawa majusu ne abin da majusu masu bauta bauta kafiran kasan nan maguzawa ba majusu bane don ba wuta suke bauta ma ba saboda haka mushriku ne don itace suke bauta ma ko aljannu ko wasu mutane Ah, amma masu bauta ma wuta mutanen farisa ah, ko mutanen irin na asali na canda to ake ce ma majus kun gane ko to a lokacin nan suna yaƙi da mutanen rum rumawa shi hukum ahlul kitab na kirista ne to sai alhali lokacin da musulmi suke faɗa su da yan ah, abin nan mushrikai na na, na, na hade wato mutanen makka ba su musulunta ba to sai aka yaƙi tsakanin rumawa da farisawa sai farisawa suka ce nasara saboda haka mutane maka suka ji daɗi suka ce aha wannan abin nan majusu ƴan uwansu ne domin suna bin abin da ba littafi ba kamar yadda su Qurayshawa ke bin abin da ba littafi ba rumawa suna bin littafi musulmi suna bin littafi saboda haka wannan ya nuna kenan in sun yaƙi za su linjaye su Ah, kamar lokacin da an kai yaki ah, yakin biyafara kamin a yakin biyafara ah, isra'ila ta kashe jiragen masar sai biyafara sun ka dora murna lokaci kamar yadda an kai yaki haka mu maza buwa musulmin arewa kun ga wato ne abin nan kun ga sun hada mu da waɗannan su ko sun hada kansu da yahu kun fahimta ko eh wannan da bana nemi mutane hausa eh, ka daga nemi tarihin hausa daban hmm. hmm. ah, yanzu muna maganar addini wato gulibatin rumu an jayi ruma wa hum ahlu kitabin su mutanen littafi ne wa ashabul injil suna bin injila wannan aqrabu ila muslimin sun yi kusa zuwa ga musulmi ashabul qur'an wanda yake suna aiki da qur'ani kun ga su zumunta su take eh, galabat ha farisu faris ta jaye su wala su ala kitabin su mutanen farisa ba mutanen littafi bane bal wa majus masu bauta ma wuta ne yabuduna nar suna bauta ma wuta kum aqrabu ila abadatil awsan sun shi kusa ga masu bauta ma gumaka fa fari ha kufaru makka bi zalika sai kafiran makka sun kai farin ciki suka ce aha wannan ya nuna kenan su adda sa'a wa qalu lil muslimin sai suka ce musulmi na hanu na galibu mu za mu yaƙe za mu rinjaye ku kama eh, kama galabar farisu ruma kamar yadda faris ta rinjaye rumawa kun gane ko to fi adanal ard wato ainihin jayi rumawa cikin mahi kusan ƙasa ga garin su ai akara da arle rum cikin kusa ga ƙasar rumawa ila farisa jazira kun ko wato abin nan a wurin wato kusa ga jaziratul arab ne ya kusa wato ga abin nan ga jaziratul arab kuma ya yi kusa ga rumawa ya yi kusa ga farisa allati iltaqa inda yake yaki biyu na farisawa da rumawa ya hadu wal badu bil gazl al wato su farisawa su ka fara yakin wa hum su kuma rumawa min ba da galbin sai galibun bayan an rinjaye su sai galibun nan gaba za su rinjaya ai galbata farisa iyamu za su rinjaye farisa za su bayan farisa sun rinjaye su su ma za su rinjaye farisa daga baya kamar yadda musulmi da waɗanda ba musulmi ba kun gane ko tibil isini kamar yadda yan izala da yan dariqa Eh? ci gaba eh bil menene min ba na ne eh an gyara ci gaba fi to fi bil wato wato ruma abin rumawa za su ci nasara cikin yan shekaru kaɗan wato bil wato kenan kamar a ce goma sha wani abu wato eh, cikin shekaru kaɗan huwa ma baina salati ila tis'in wato abin da daga watan shekara uku zuwa tara ko ku zuwa goma bayan haka nan fanta kalje shani sai kuma yakin biyu na rumawa da na farisa ya koma haduwa fi ta sabi'a ga shekara ta bakwai min al-iltiqa'il awwal daga shekara ta mm, daga gamuwa ta biyu daga gamuwa ta farko wa galabatir rum farisa rumawa sun karin jayi farisa kuma an yi daidai wannan yana daidai da ranar da ranar badar musulmi su karin jayi arna su karin jayi abin nan quraishawa lillahi an amru min qablu min ba'du al'amari ga Allah yake gabanin rinjaya ko bayan rinjaya ai min qabli galbin rumi bayan gabanin rinjayar rumawa min badi kuma da bayansa al-ma'ana anna galbata farisa abinda ake nufi rinjayar farisa awwalan farko wa galbatin rumu sani da rinjayar rumawa na biyu bi amrillahi umarnin Allah ne ai iradati da nufin Allah ne wa yawma idin arannan ai yawma galibin rumu ranar da rumawa ke rinjaya ya burahul mu'minu mu'min ne za su yi farin ciki domin ran nan su kuma za su za su rinjaya kun fahimta ko bi nasarillahi da taimakon Allah to bi nasarillahi iyahum da taimakon Allah gare su wa qad farihu bi zalika alhali musulmi kuma sun yi farin ciki da wannan wa alimu wa alimu bihi yawm wuqihi yawm badar kuma sun ka gane ranar da wannan ya auku ga badar bin zuwa jibril bi zalika fihi wato jibril ya sauka ya faɗa ma annabi yace yau kuma rumawa sun rinjaye farisa kamar yadda ku kun karin kun karin jaye mushrikai na makka ma farihin bi nasrihim ala al fi sun ka hada da farin cikin su na su sun rinjaye mutanen makka yansuru man yasha wa Allah na taimakon wanda yake so wa huwa aziz shine mabuwayi ar mai rahama bil mu'minina ga mu'minai to ci gaba وعد الله لا يخلف wa'ad Allah wato Allah ya alkawali alkawali na cha zai taimaki muminnai la yukhlifu Allah wa'adahu Allah baya saba ma alkawalin sa wanda yayi walakin akthar an-nas amama hiya mutane sune kafirai la ya'lamu ba san wa'adahu wa'adin Allah ta'ala bi nasrihim ga taimakon su ba ga taimakon muminnai ba Ya ya'lamuna يعلمون من الحياة الدنيا وهم عن To wanda bai koma ga Allah ba wato yana yin abin yana yana bin wani Allah yana bauta ma wani Allah ya na zahiran min alhayatid dunya sun san abin da abbayyana na rayuwa ta duniya kawai ma'aisha ha yadda ake samun abinci mina tijari daga fatawuci wal zira'ati da shuka wal bina'i da gini wal giras ko kuma yadda ake shuka wa gairi zalika wato amma hum an al akhirati gafilun su masu shagala ne daga lahira ada e, adatuhum ta'kidu ay irtibatun bayna adami al ilmi wa huwa al jahl wa wujuduhu wa e, e, wujudu kafiye da jahili kawai wa qawluhu zahira min al hayati dunya bayyana rayuwar duniya yufidu anna lid-dunya zahiran wa batinan yana nuna wa kenan duniya tana da bayyana tana da boye fa zahiruha ma ma ya'rifuhu al-jahil min at-tamattu'i bi zakarifi abinda zahirin duniya shine abinda jahili ke sani na jin dadi da kawatta wa tanaqul bi maladiha da jin dadi da abubuwan ta masu dadi wa batinuha abinda koyanta wa haqiqatu kuma abinda haqiqaninta annaha majazun ila al-akhirah wato ita duniya wurin ketarewa ce zuwa lakira lokacin da mutum ya hito daga cikin cikin uwarsa kamar ya hito zai ketare ya fada zuwa ranansa wato zuwa lahira ya tazawwadu min ashi ya tazawwadu min al mai hankali sai ya nemi guzuri wurin tafiya abin nan zuwa lahira al-alim bi ta'a wato wanda yake masani mai hankali mai ilimi sai ya nemi guzuri ya yake zamun guzuri bi ta'a shine bi abin da Allah ya ce wal amali salih shi ayyuka ayyuka na kwarai kun gane ko ci gaba mhm menene ban ji ba in aka shura kwallorin wasa wannan kwallon kan annabi ne a ah, a ƙarya ne eh, eh, ƙarya ne ba kan ne ba ne ba kan annabi ba ne kwallo aka buga don yara su kuma su motsa jiki to ci gaba

sai magana ta ci gaba ga jawo hankalin malaman duniya wal akhirati kuma da malaman lahira ila nazari ila makhluqatihi wato kenan duk gaba ɗaya kowa ya diba wanda adda imani ya ƙara wanda baya da imani Allah ya sa ya yi fa qala yace awalam yatafakkaru fi sai mutane ba su yi tunani ba ga kawo nan su liyarji'u an gablatin dan su dan su su komo daga barin shagalar su ba su yi tunanin ma khalaqa Allah samawati wal Allah Allah bai halitta sammai da ƙasa ba da da tsakanin su illa bil haqqi sai da abinda a tabbatacce nashi kun gane ko bi sababin sabitin sababi tabbatacce wa gayatin la budda minha da manufa wanda yake ba makawa akai ga gayan nan wa ajalin musamman kuma yayi ta zuwa ga yayi su zuwa ga wani lokaci wanda an ka ambata li zalika tafna inda intihai wato sama da ƙasa za su ƙare inda wannan ajali ya zo wa ba da hulba su bayan haka na sai ya tashin kiyama ba su yi tunanin haka nan ba wa inna kathiran minan nas bil qa'ira bin lakafirun kuma masu yawa daga cikin mutane waɗanda an mukallafai bil qa'ira bin lakafirun kuma su kafirci ne ga gamuwa da ubangijin su ai la yu'minuna ba su imani bil ba tashin kiyama ba da mutu bayan mutuwa don haka nan wato ba su abin nan ba su bin abin da Allah ya ce kun gane kun awalam yasiru awalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu منهم قوة to duk da ana jan hankalin mutane abinda an munasaba don an ce akwai masu sanin eh, ilmin bayyane da ilmin boye ko awalam yasiru fil ardi su mutane ba su yi tafiya cikin ƙasa ba fa yanzuru kai kana akibatul ladina min qablihim su ga su yi dibi ga yadda karshen wadanda aka gabanin su take min al'ummi na al'ummomin da sun ka halaka wa hiya ihlakum ta shine su ga halakawa da an kai musu biktisari ilmihim alal hayati duniya domin sun tsaye da ilimin su ga rayuwar duniya kawai allazi addahum ila takzibi rusul wanda ya kai su ga karetawa manzanni addalina ila akhirah wanda ka suna nuni zuwa ga ilimi na batini na sanin lahira kanu ashadda minhum quwwatan su waɗannan na farko waɗanda an kace dibi halin su sun zan sun shi karhi bisa ga na yanzu mutanen yanzu kamar adawa da samudawa wajen ƙarfi mutanen yan sun yi kamar su wa ataru Allah kuma sun ka motsar da ƙasa har su sun ka noma ta wa kallabu sun ka juyar da ita lizari wal garsi don shuka da abin nan da she wa sun ka rayar da ƙasa aksara mai ma amaruha fiye da yadda mutane yanzu sun ka rayar da ƙasa wa ja'aluhum rasulun bil bayyinat sanan manzanin sun ka zo musu da hujjoji bil hujjoji zahira da hujjoji bayyanannu allati tu'addihim ila famil akhirah wadda yake za ta kai su ga fahimtar lahira fa abu suka ki lima rauna min fawaid ad-dunya don abin suka ki saboda abin da dauke musu hankali na fa'idodin duniya allati tafutuhum bil iman wanda yake za su kubce za a kubce musu zai sa abin eh, imani ya kubce musu in sun imani wannan ni'ima za ta kubce musu suna gudun kasu imani wannan ni'ima ta kubce musu hatta halakahumullah suna cikin haka na Allah ya halaka su fa ma kana la ilaha Allah bai zan yana zalunta su ba wato bai zan Allah na zalunta waɗancan na farko ko na yanzu ba walakin kanu an husa mu yazlimu amma kansu sun ka zamo suna zalunta bai ta kadhibihim rusulun do saboda sun ta manzanni Allah ba ya zalunta su sai da su ke zalunta kansu ci gaba to sun ma ba da lihilaki sannan su mu al'umman farko waɗanda sun ka ƙaryata manzanni an ka halaka su wanda an ka ce ku hitar ku gansu bayan halakarawa kana aqibatul ladina sa'u su'a ya ƙarshen waɗanda na muna na sai ya zan a su'a aibi wanda yake yake tsanani ai al'aqaba wato abin da yake muni kana ko kana ala nasbi aqibatu wa quri'a aqibatu birrafi kana aqibatul ladina sa'u su'a kamar warshi. wa kana ko ismu kana wa su'a khabaruha wal murad biha jahannam wato kenan karshen waɗanda na aikata mugun aiki yanzu abin da yake muni wa isa'atum ko abinda an muna nawa su ni ne muna nawa da sun kai har aka yi musu sakamako da abin da yake muni an kazzabu bi ayatin lahi shine sun karyata ayoyin ubangiji ba san ilimin lahira ba sai na duniya kawai wa kanu haya sadu sun zan suna izgili da ayoyin ayoyin Allah ai isa'atuhum abinda amuna na wasu hiya takazibihim bi ayati Allah qaryata wasu ga ayoyin ubangiji wasu za'uhum hada kai izgilin da sun ka dore da ayoyin ubangiji Allahu ya da'ul khalqa Allahu ya da'ul khalqa ثم إليه ترجعون Allahu yabda'ul khalqa Allah ne ke wa halitta ayyun shu khalqan nas shike kakawa halittar mutane sun mai idu sannan kuma shi ke mayar da halittar mutane bayan sun sun mutu ay khalqan ba'da mautihim kuma ilaihi turja'un sannan zuwa ga Allah ake mayar da ku ya ku mumin ya ya su mutane ilaihi turja'un zuwa ga shi ake mayar da ku kenan ku mutane an an komo kamar ana magana da su ne don a ja hankalinsu ah, wa yawma taqumu sa'a kuma ranar da sa'a tashin kiyama ke tsayuwa yublisul mujrimun masu laifi suna iblasi abinda iblasi yi muji ba su iya magana yan an ce ku magana ba su iyawa yazkutul na wato masu shirki za su yi shiru lin kitai hujjatun domin hujjar ta yanke ba su iya magana walam yakul lahu min shuraka ba su da wasu abokan tarayya waɗanda yake za su za su taimake su mimman ashrakuhum billah ga waɗanda sun kada tare da Allah wa humul asnam shine gumaka la yashfa'u lahum wato don su cece su to ran ba su musu amfani ba su zan shuwa masu ceto gare su ba wa kanu sun zan ai yakununa suna zama bi shirkain kafiri masu kafirta da abokan tarewa su ai mutabarri'ina minhu wato barranta ce da mun sani da ban bauta muku ba wa yawma taqumu sa'atu Ka bugun sa a haɗu da ta ƙunmu ranar da ta asali kiyama ke tsayuwa. Yau mai idan ran nan ya tafi raƙuna, suna da rabaa, muminai suyi dabam, kafin rai suyi dabam, ko suyi gana shi a binne dangi. Fa manna bi da Amadu suna yin abubuwa da yawa, ya kalli kalli kalli kuma ya yi magana. wa amma alladhina amanu amma da sun kai imani wa amilu salih sun kai aikata ayyuka na kwarai fa hum fi rawlatin yuhbarun su ana faranta musu rai cikin fadama ta aljanna ayusarruna ana faranta musu rai wal hibru wal hubur as-surur farin ciki wa qila min at-tahdhir wa huwa tahsin wato ana musu kawa wa amma alladhina kafaru الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولم wa amma allazina kafaru amma wanda sun ka kafirta wa kazzabu bi ayatina sun karyata ayoyin mu sun ka karyata qur'ani wa liqa'il akhirah kuma sun ka ki suka suka karyata haduwa da lahira wato ba su yarda da tashin kiyama ba da abin da ya shafe shi wa ulaika fil azab mudarun wadannan wadanda ke halartarwa ne cikin azaba ai la yanfakuna anako ba su gushewa daga cikin aljanna kun fahimta ko mudarun eh, ba su abin nan ba su gushewa daga abin nan daga azaba mu da mudarun la yanfakuna anha ba su gushewa daga azaban nan to ci gaba To bayan an yi munasaba farko sannan da gargaɗin da ya bi na bayanin da ya bi shi لما بين الله تعالى عظمته في الابتداء كو بقوله ما خلق الله السماوات والارض ما بينهما الا بالحق وعظمته في الانتهاء كما يبين ابن ان جرمان سواته ابن غا قاريوا بقوله ويوم تقوم الساعه وان الناس يتفرقون فريقين كو متane za su raba kashi biyu fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir wasu cikin aljanna wasu cikin wuta amara bi tasbihi wa ta wa hamdihi ya gode yayi umarni yi mai tasbihi kuma a gode don munasabar da a ciki fa qala yace fa subhanallahi wato tsarki ya tabbatar ma Allah ma'ana shi kenan ku yi tasbihi ga Allah ku yi ma'ana ku yi sallah hina tumsuna lokacin da kuke yin marece da kuke shiga cikin marece ay ta dakuluna fil masayi. wa fihi salatul maghrib wal isha domin masafa wa zana da rana ta fadi shine masa kun gane ko har yanzu ba mu shiga masa ba sai ta fadi saboda haka magariba da isha ne tumsuna eh, eh, yanzu cikin nahar muke wa hina tuzbihun ko lokacin da kun kai asuba ay ta dakuluna fi saba lokacin da kun ka shiga cikin saba ku yi tasbihi kuma ku gode Allah wa fi salatu subhi ciki wato akwai sallar asuba kun gane ko wala kul hamdu wala kul hamdu fis samawati wa wala hul hamdu kuma godiya ta tabbatar ma Allah fi samawati cikin samai wal ardi da kasa wannan itiralun wa ma'anahu yahmaduhu ahluhuma mutanen sama kamar ba ku dai ke yi ba in kun yi kun yi daidai kun yi munasaba da waɗancan don abin nan sura tana karantar da munasaba ne eh, in kun yi wato kun yi munasaba da mai gode masa masu gode masa sama da kasa ah, ah, wa ashiyan kuma ku yi sallah wato lokacin marece wa fi salatul asri yanzu muna cikin ashiyi kenan kun gane ko wahina tulhirun kuma lokacin da kuke shiga cikin zahira zafin rana na abin nan in ta karkata an ga shiga cikin zahira kenan wato dakhuluna fi zahirati wa fi salatu dhuhr shi ba wa qila al maqsud bi tasbih wa tahmid da an kace ku yi tasbih ya tabbata ga Allah da tahmidi an ce ba sallah ake nufi ba ma rushi ne abin da an ka rawaito an abi sallallahu alaihi wasallam qala Allah ya annabi ya ce man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yawmin mi'ata marra wanda yace subhanallahi wa bihamdihi cikin yini sau ɗari ko takhada yahu an kada sa walau kana mithla zabadil bahri ko da sun zan kamar sun teku wa an kuma arwato daga Abu Hurairah annahu qala yace man qala hina yusbih wanda ya faɗa lokacin da yake wayuwar gari wa hina yusi lokacin da yake marece abin nan yace subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marra sau ɗari lam yati ahadun yawmal qiyamati bi awlala mimma jaa bi wani bai zakuwa ranar kiyama da abin da ya fi shi eh, abin da ya zo da shi illa ahadun qala mithla ma qala sai wanda ya zo da kamar abin da ya faɗa auza da alai ko ya ƙara akan sa kun ga kenan ba iyaka ba wakila an ka ce al muradu bihi atan zai tsarkake ubangiji ai nazaku la ku tsarkake ubangiji an sifatin na daga sufofin na kasa cikin kowane lokaci wa wasifuhu ku sifanta shi bi sifatil kamal da sufofin kamala وهذا أولى وأن فسر تافي لأنه يتلمن الصلاة دوميا قنص صلى لأن التنزيه المعمول به يتناول التنزيه بالقلب دومين أركتي وعد أنكتي أي يا هذا كفرك الله دزوتيا الذي هو الاعتقاد الجازم شيء متن قدرتي قدرتي قدر da yake da kwarai yanka yanke wa yatanawalu tanziha bil lisan kuma ya dauki tsarkakewa da harshe wa huwa dhikrul hasan shine mutun ya ambato wa ya tanawalu at-tanziha ya eh, kuma kun gane ko shine kamar mutum ya fara da baki wa ya tanawalu tanziha kuma yana ya kunshi wato tsarkakewa bil arkani daga abubuwa wa huwa al-amalu salihi ne yake na kware ya kunshi sallah kun gane ko da bada zakka da duka wa sani samratul awwal wato tsarkakewa na farko ba shine zuciya ba tsarkakewa na biyu shine harshe to abin nan sai zuciya ta yarda sannan harshe zai magana don haka kenan eh, magana harshe fassara zuciya ce wasalin samratu sani in baki ya faɗa kuma gabubuwa su yi falli sali turjimanil jina saboda haka wato harshe shine fassarar zuciya wal arkanu turjimanil lisani sannan gabubuwa kuma fassara harshe ne domin in mutum ya faɗi magana amma ba ga yana yi ba zai ta ƙarya shi ke yi lakin salata ablalu amalil arkani amma sallah ita ce mafificiyar sallah ayyukan gabubuwa wa hiya mujtamilatun ala zikri bil lisan domin ta kunsa wato akwai zikiri da harshe wata zikri bil jana ta kunsa wato gaskatawa da zuciya ko huwa nau'un min anwa'i tanzihi wannan nau'i ne daga cikin tsarkake ubangiji wal amril mutlaq kuma da umarni wanda yake abin nan wani ga komi la su bi nau'in duna nau'in in an ce an yi umarni an ka ce a yi abu kun ga an ce yi tasbihi tsarkake Allah duk ya hada komi ashe ba sallah ɗaya ba ce komi komi za ka yi ka san hukunce hukuncen Allah ka yi shi kuma yadda Allah ya ce don Allah kuma ko ji muhammadu ala kulli ma huwa tanzihun saboda ka wajibi ne a ɗauki wannan cewa a yi tasbihi lokaci ko wani lokaci ga tsarkakewa wato wallazi min jumlati salatu wanda yake cikin sa akwai sallah in ya zo ka kakkasa shi ka ce azhar la asr magriba kamar yadda an kai kun gane ko to kuma akwai munasaba ciki domin an ce ka yi tasbihi lokacin safiya da lokacin abin nan domin lokacin marece na za ka yi bacci lokacin safiya lokacin na za ka fara aiki ko wani kenan ka fara shi da abin nan da tsarkake ubangiji eh Hmm. shi ne wanda mun kayo jiya in mutum ya bar manyan zunubai to ba sai ya tuba ba Allah ke karkare masa kanana har mun kai magana ban san in koma ta wajen da aka ce ai sai za su zuwa cikin samari wasu salatu sai aka sa alifin gaban fi masa'i ne ba sama'i ba hadin salati salata aka wa fihi salatal magharibi to hmm. mu ci gaba ka taka koyi na hawo to ci gaba يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي بعد موتها yukhrij al-hayy min al-mayyit Allah shine ke fitar da mai rai daga mamaci kamar yadda yake fidda mutum daga mani ko ya hidda tsuntsu daga kwai wa yukhrij al-mayyit kuma yana fidda mamaci shine mani wal baydati da kwai min al-hayy daga mai rai wa huwa Allah kuma Allah na rayar da kasa bin nabati da ciri ba da mautiha bayan mutuwarta kun ga akwai munasaba kenan wakazalika kamar yadda ake rayar da uh, abin nan uh, mai rai daga matacce ko uh, hidda matacce daga mai rai ko kuma rayar da ƙasa bayan mutuwarta kazalika ta da juna haka na ake hidda ku akwai munasaba kenan ga abin nan hidda ku daga kabri haka ake hidda ku min kubur daga kabru kabil bina ilil mafudi ta da juna ake hidda ku wa wajhu munasabati ikhrajil hayy min al-mayyit abinda an munasabar hidda mai rai daga mamaci wa ikhrajil mayyit min al-hayy kuma da hidda mai matace daga mai rai litasbihi wa tahmid don yin tasbihi da godewa sabahan wa masa'an an abin anna al-insana inda sabaha ta mutun lokacin safiya ya khariji min shibhil maut yana ita daga kamar mutuwa wa huwa an shine bacci don ya kama da mutuwa ila shibhil hayati shiga zuwa ga abin da ya kama da rayuwa wa huwa da kadar shine falkawa wa fil masai lokacin marece kuma lokacin dare bil akasi shi ma aka nan ya hita daga rayuwa zuwa ga mutuwa fa umira bihi ma an ka umarce shi da tasbihi fi hadain lokacin cikin waɗannan lokuta biyu لأنهما الوسلتان للنجاة domin sune wasilatani sune masu sadar da mutum tasbihi da tahmidi sune za su sadar da mutum ga tsira min daga azaba fa hasala al-irtibad fi az-zaman bayna as wal masa saboda ka sai an ka samu abin da ya hada tsakanin na zamani shine saba da, da masa wato kun ga wannan da wannan farkon rana da farkon dare wa fil makani kuma an ka samu munasaba ga wuri baina sama'i wal ardi kun ga munasaba wa fil hayati wal mamati haka nan rayuwa da mutuwa wa fil makhluqati haka nan eh, talikai rayuwa da hitowa daga kabri wa bainal abdi wa rabbi kuma daga wuri baina sama'i wal ardi kun ga munasaba wa fil hayati wal mamati haka nan rayuwa da mutuwa wa fil makhluqat haka nan eh, talikai rayuwa da hitowa daga kabri wa bainal abdi wa rabbi kuma da rayuwa tsakanin mutum da bawa kun ga abin da munasabat da wace gaba sun mazakara hmm? eh, ba Allah ke yin waɗannan abubuwa ba eh me ne ce tsakanin bawa da ubangijinsa eh ne to aya gaba wala ma da karta ala ida wa min akwai daga ayoyin ubangiji waɗanda za su nuna muku ikon sa wato baccin da kuke yi da dare kuma da rana bi iradati da nufinsa rahatan lakum dan ya zan hutawa gare ku ga ku min bin nahari sannan da neman ku ga rana min fali ga falalarsa wato bacci ya koma cikin dare neman falala ya koma da rana kun fahimta ko ai tasarrufu kun wato ne tasarrufin da kuke yi dalabil ma'isha ga neman abinci bi anwa'il makasid nau'ukan sana'o'i bi iradati da nufinsa inna fi dalika laayatin ga wannan abu akwai ayoyi li qaumin yasma'una ga mutane waɗanda ke saurare sauraren kula wa tibari da abin saurare su ji su yi hankali kun gane ko kun ga akwai munasaba kenan ci gaba wa min ayatihi wa min ayatihi ومن eh? آياته wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan haka ne ba mun shi ba wa min ayati an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun akwai daga ayoyin ubangiji ta'ala addalata ala qudrati masu iko ga nun ga abin wato kenan thumma zakara thumma zakara ta'ala ila tibat al makhluqati bi sifatin bi sifatihi mujmalan ya ambaci abin da ya hada abin nan talikai da suwohin ubangiji dunkule zakara ba ala tafsili sannan ba kanan ya ambaci bayani liyar bida zalika bil ukul don ya hada wannan da hankula kun fahimta ko fa kala yace wa min ayati an khalaqa min turabin thumma idha antum basharun tantashirun akwai daga ayoyin ubangiji waɗanda yake suna nuni ga ikonsa an khalaqa min turabin ya halitta ku daga turbaya domin adam daga turbaya ne thumma idha antum basharun sai ga ku kun zan mutun min damin wala min daga turbaya sai ya koma mutun da gemu

wa min ayati akwai daga ayoyin ubangiji an khalaqa lakum min anfusikum azwajan ya halitta muku mata daga nau'in ku daga nau'in halittar ku fa khuliqat hawwa'u min dhil adam an ka halitta an hawwa daga abin na hakarkarin adam an ka diba an ka yi matarsa wasa'irun nisa'i min nutfi rijal sauran maniyai sauran mata daga maniyyan maza wan nisa'i da mata kun gane ko wato kenan da ku da matan ku daga nau'i guda li taskunu ilaiha don ku natsu zuwa ga matar ai al azwaji ku natsu zuwa ga mata wata alafuwa ku saba da su kun ga akwai natsuwa ciki akwai hikima ko babu waje ala bainakum mawaddatan wa rahma sannan kuma ya sanya wata soyayya tsakanin ku wa rahma kuma ya sa rahma ai al mahabbatu soyayya wa shafaqat da tausayi wa ta eh, eh, qulubi ba'dihim wa ta eh, qulubi ba'dihim ala ba'liyat tausasar da zukatan sashe akan sashe mace na son mijinta mijinta na son ta kun gane ko inna fi dalika ga wannan abu la ayatin akwai ayoyi li qaumin yatafakkarun ga mutane waɗanda yake suna tunani fi Allah ta'ala ga aikin Allah wa min ayatihi wa min ayatihi khalqu samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum wa min ayati akwai daga ayoyin ubangiji khalqu samawati wal ardi halitta samai da ƙasa wa tilati ko haka nan saba wa halusan ku wadannan su yi wa abin nan larabci hausa turanci abin nan larabci abin fulatanci yarabanci ga kowa da nashi kun gane ko ai lugatikum lugogin ku bi an allama kullu sinifin lugatan ya sanar da kowane nau'i wata luga arabiyatan wani larabci au ajamiyatan ko wani ajamanci au gairi ko wani su eh, au alhamahu ko ya tusa mai ya sani ha ya tusa mutum ya sanya eh, abin eh, lugar wa kadara hu alaiha ya bashi iko ga wannan lugar wato in ka karanci ko wace luga sai ka iske tana magana akan tsari mai ban mamaki au ajnasin nutukikun ko kuma nau'in maganganun ku. kun gani wani ba wani ka wani ga sunan iri daban-daban wa ashkalihi da sufofin abin nan maganar fa innaka la takadu tazma mutakallimaini ko kuma wato maganar mutane ta canza baka sauraren masu magana biyu mutasawiye ne masu daidai fil kaifiyati ga yadda ake magana min kullu washi da mutun yayi magana sai kana ta wani ne ko bai ko bai magana ba da ka san in dai ka san sautin su zaka ce wani ne ko ba haka ba wa alwanakum sannan kuma ya san sabanin launin ku wani fari bayanin da farin fata wa sawadi da bakin sa wa tawassudi da zama tsaka ba baki ba fari ba ma kuma, fima bainahuma tawassuduhu fima bainahuma aw taqdidatil adai ko kuma gabubuwa suna da zane zane gashi nan wa hayati hada wajen eh, zanen wa alwani hada launin nukan su ah, wa hulaha ko ko kuma zaman su masu kawa ko rashin kawa وقع بها تمايز بين الأشخاص بحيث وقع بها تمايز بين الأشخاص da wannan zane-zanen nan ake samun bambanci tsakanin mutane hatta ana tau amaini har in ka samu tawaye biyu tagwaye biyu wadanda an kai fata are wato ma tawafuqi mawadihi ma tare da daga maniyi guda sun ka fito cikin ciki guda kuma sun ka fito lokaci guda wa asbabihi ma da sabubban su wal umurul mulaikat lahum mulaikat lahum da abuwa da sun ka dace da su fi takhaliqi ga halittar su duk da haka yakhtalifan suna sabawa fi shay'in min zalika ga wani abu daga cikin wannan la mahalata da ka gani zaka ce wannan hasan ne ko wannan husaini ne ko wannan wacce ko wannan wacce kun gane ko wa in kana fi gayati tashabu duk abin ko da sun zanga gayar abin kama da juna wa inna ma nazama hadha fi silkil ayati Allah ya tsara wannan cikin tsarin ayoyinsa al-afaqiyya waɗanda yake zaka diba ta, ta waje ka gani ma kaunihi min al-ayati al-anfusiyya kuma gashi ayoyi ne na kan na kan mutum don kai ma kana da al-haqiqo al-haqiqati bil intizami fi silki ma sabaka wanda ya dace da shiga ga abin da ya ya gabata na ayoyi na sama min khalqi anfusihim na la abin halitta kan su zuwajihin da matan su lil idani bi don a nuna kenan ko da an ka ce Allah ya hace ku da bi kanun ku yadda halitta ku ya halitta ku da kasa ya halitta ku da kasa zanen abin nan naku ya shiga ciki amma an fitta shi daban domin ya zan na waje yana bambanta wani da wani kun gane ko lil idani bi don a nuna kenan shi ma bayyane yake wal itiraz an tawakkumi kaunihi min tatimmat khalqikum kuma wato an tsare don a ce wai wannan cikon halitta ku ne a'a wani aya ce daban wadda za ta nuna ikon Allah kun gane ko to idan inna fi zalika al-ayatin ga wannan abu akwai ayoyi ala qudrati wanda ke nuna ikon Allah wa ilmihi da sanin sa amma ga walil na ga masu ilimi lil alimina ga masu ilimi Eh, wa ilmihi ne ba amalihi ba wa ilmihi da eh, kasar lami ah, ko al'ayatin lil alimin akwai ayoyi ga masu masu ilimi ulil ilmi masu ilimi wa dawul qul masu hankula wa qura bil fatahi innahu la ayatin lil alamin aya ce ga duniya duka jam'u alamin li jami'il khalqi al insu wal jinni aya ce ga kowa

wa min ayati akwai daga ayoyin ubangiji dai manamukum bil laili baccin ku da dare wannan hari da rana bi iradati da nunin sa rahatan lakum dan yazan hutawa gare ku lokacin da kuke bacci da dare wa tu ala wa wato kyautar shi ay tasarrufukum wato